yau an kai ga kashe tsohon shugaban ƙasa Ali Abdullah Sale. Ya kace kallon wannan kisa? To, wannan kisa da ya auku na tsohon shugaban ƙasar Yemen bai zo da mamaki ba idan aka yi la'akari da irin halin tashin tashina da wannan ƙasa ta shiga yau kusan shekaru takwas kenan. A ƙasashe makota sun yi ruwa sun yi tsaki a cikin wannan tashin tashina yadda aka samu bangarori daban-daban ana ba su goyon baya da makamai kashe sale abdallah al'amari ne wanda yana nuna irin zamar tankiya da kasar yemen take ciki kuma yana nuna ainihin yanayi na rashin tabbas wannan yanki gaba ɗaya zai shiga. Na'am, a ƙarshen makon da ya gabata ya fito ya bayyana cewa ya dace a tattauna da Saudi Arabia domin kawo ƙarshen kashe-kashen da ake yi. Wasu na cewa wannan matsayin nashi shi yasa aka kashe shi. Akwai masu wannan tunani wanda kuma ba mamaki a kai. Ita Saudi Arabia kusan za a iya cewa ta yi rantsuwa sai ta ga bayan wa'annan mutane waɗanda ake ganin su ne aka zalunta ba tare da yin la'akari da wani bambanci na aƙida ba kasancewar su ne mutane masu rinjaye a ƙasar kasancewar ainihin su ne suke rike da madafin iko a kasar saboda haka nan a ce wata ƙasa makociya ta zo ta yi ruwa ta yi tsaki kan sai an ɗaiɗaita waɗannan jama'a ba tare da la'akari da irin rinjayen da suke da shi ba ba tare da la'akari da irin muhimman madafu da suke dafa da shi ba a kasar to kokari ne na dasa fitinar da dama a iya Allah kaɗai san inda za ta tsaya shi ne za ta kai ga yau an hallaka muhimmin mutum irin tsohon shugaban kasar nan. A jawabin da ya yi jawabi ne wanda dama kasar Saudi Arabia ba za ta ji daɗinsa ba. To amma kuma a dole ne a yi maganar neman samun matsaya in kai la'akari da irin rayukan da ake asara in kai la'akari da irin tashin hankalin da aka jefa wannan kasa ya kai la'akari da sakamakon shigowar saudi arabia ya ba da dama abokiyar hamayyar ta kasan iran ita ma ta shigo kowace tana ganin eh wajibinta ne ta mara ma bangaren da suke mara mu baya To, data yanzu da wannan kisa me zai zama makomar wannan kasa ta Yemen? To, kashe Ali Abdullah Sale a al'amari ne babba wanda akwai yiwuwar cewa waɗanda suke tare da shi waɗanda suke ganin an yi zalunci an yi mai kisan gilla za su iya fantsama ya zama na yakin ya ɗauki wani salo ya tsallake yemen ya shiga ƙasar saudi arabia tuntum a irin wannan salo na cewa waɗanda suke ganin an yi masu ba daidai ba su koma yakin su kuru ba bakon abu wani in kai la'akari da abubuwan da suke gudana misali a kasar iraki ana zargin a mutanen mursi ne misali suka kai harin da suka kai a masallacin da suka kai har wajen mutum dari uku suka mutu a yan kwanakin baya. Dr. Larun Muhammad mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. Na gode kwarai Alhaji Bashir.